والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم waɗanda suka ƙareta da ayoyinmu kamar kurame ne waɗanda ba sa ji da bayan da ba sa magana kuma suna cikin duhu ba sa gani to ta yaya wanda yake cikin wannan hali zai shirya wanda Allah ya ga damar batar da shi sai ya batar da shi wanda ya ga damar shiryarsa sai ya shirye shi ya sanya shi akan tabarkin madaidaici wanda babu karkata a cikinsa